daidai da sha ɗaya ga watan August shekara ta dubu biyu da goma. Wannan shine kasar na sha biyar daga cikin jiran gyar karatuttukan littafin fikiru sira na ainihin babban malami Profesa Zaid Ibn Abdulkarim Zaid Allah ya saka mishi da alkhairi. Idan ban manta ba, malamin ya kawo mana tarihin ɗaukar da Halimatu Sa'adi ya wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta tafi da shi domin ta shayar da shi. da kuma duk yadda aka yi ma tun farkon lokacin ƙulla yarjejeniyar cewa ta nemi ɗa ne mai galihu wanda yake da uba wanda yake da wadata hannu da shuni sannan ta ɗauka da bata samu ba sai ta dawo ta ɗauki annabi sallallahu alaihi wa sallama a halin ita tana ganin ƙasƙanci ne dai kawai da rashin wanda ya dace Allahu akbar ashe ta ɗauki wanda ya fi kowa dacewa duniya da lahira ashe wannan ɗaukar da ta shi ne babbar darajar da za ta ɗaukake ta ita kanta sunanta ya wanzu da wanzuwar wannan ainihin addini na musulunci malam ya kawo mana daga cikin hikimomin da ya sa ake ɗiban 'ya'ya daga birane irin na makka ake kai su ƙauyuka samar da kyakkyawar lafiya ta jiki da kuma samar da gogewa a cikin harshen larabci bayan mun tattauna wannan malam ya fitar mana daga cikin fikimin da muke iya samu na koyon harshen larabci da kuma bayanai da malam ya fara akan irin yadda maƙiyanmu suke ganin cewa harshen larabci na da matukar haɗari gare su domin na daga cikin hanyar da zai haɗe kan musulmi sai malam ya ce wa inna lughatal arabiyya hiya ihda raka'izi ah, ihda raka'izu salafin yahtammu bihal a'da'u fi hujumihim alal islam lallai harshen larabci na ɗaya daga cikin cibiyoyi guda uku waɗanda makiya suka ba da muhimmanci game da kai farmaki a kansu waɗannan abubuwa guda uku waɗannan cibiyoyi guda uku waɗanda makiyanmu suke ba da muhimmancin kai musu farmaki su ne alƙur'an alƙur'ani mai girma kullum maƙiyanmu suna ainihin ƙoƙarin su ga sun kai hari zuwa ga alƙur'ani mai girma yayin da suka tabbatar da cewa ba za su iya cutar da alƙur'ani ta hanyar ƙara shi ko ragewa ba domin asalin musulmi ba sun dogara wajen wannan alƙur'ani ne da ƙur'ani da ke rubuce ba sun dogara ne da abin da alarammomi suka haddace domin asali dama daga abin da aka haddace ne aka rubuta ɗin na haka har yanzu musulmi ba sun dogara da ƙur'anai da ke rubuce ne a takaddu a matsayin yau in an lalata su to musulmi sun rasa ƙur'ani ba a'a musulmi dama sun dogara da ƙur'ani ne wanda yake haddace aka wannan harkar da suka ga cewa za ta yi musu wahala wajen samar da ruɗani ga ƙur'ani to shine sai su ta rubuce rubuce suna kawo shubuhohi game da ainihin alƙur'ani misali kusan shekaru goma da suka wuce suka ainihin rubuta akan America Online shine www.aol.com suna cewa suna amsa wa Allah kalubalen da ya je musu da cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abudin fa'atu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin in kuna tantama game da wahayin da muka sauka wa bawa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ku zo da wani abu na daga misali irin shi sannan sai ku yi da'awar waye zai tsaya muku domin shi annabi sallallahu alaihi sallama Allah ne garanton shi Allah ne ya tsaya mai Allah ne ya lamince mai ku kuma ku kawo naku sai ku faɗi waye zai lamince muku Allah ya ce to ku yi ku yi haka a yanzu domin in har ba ku yi haka ba a yanzu fau fau fau ba za ku taɓa yin haka ba abin da ya dace ku ji tsoron Allah ku kiyaye wuta wadda Allah maɗaukakin sarki ya tattalinta ga kafirai sai suka ce lallai ga amsar kalubalen nan bayan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu suka ƙirƙiro wasu surori na ƙarya suka sa musu suratu tajassut suratu muslimuna suratu kaza suratu kaza suka ƙirƙiro surori kamar surori guda takwas to yanzu abin ya wuce nan yanzu sun samar da cikakken ƙur'ani ne wanda waɗannan ɗin na daga cikin surorin wannan ƙur'ani sai suka sa mishi Alfurkanul haq qur'anin gaskiya wanda muhammad ya zo da shi wai na ƙarya ne to a ciki ma abin da ke ciki sai zage-zage shi sa kullum in ana cewa kiristoci da yahudawa su a wa'azozinsu ba sa zage-zage ni ba na fahimtar wannan magana e wa'azozinsu na gidajen rediyo ne suke yaudara amma akwai wanda ya fi bayyana rashin kunya da zagin addinin musulunci irin kirista da yahudi babu tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam a nan kasar duk sanda aka zauna lafiya sai wani kirista sai ya zagi musulunci sai ya zagi alkur'ani to ina magana iya zamantakewa tare da ake cewa kiristoci sun fi haƙuri kiristoci sun fi zaman lafiya to kullum wannan alkur'ani shine abin da suke hari na daga cikin rudanin da suke kawowa dangane da al'amarin qur'ani jama'a sai su dubi inda aka fi ko ina kula da karatun alkur'ani sai su haifar da fitina wadda za ta girbe mahaddata alkur'ani haka ta faru shekara talatin da ta wuce 1980 rikicin bulunkutu na ainihin jihar borno muhammadu marwa mai tatsi ne kirista ne fa ba musulmi ba ne ba musulmi ba ne muhammadu marwa mai tatsi ne kirista ne ba musulmi ba ne reverend father ne ɗaukan shi musamman aka yi tun daga ainihin kamaru ya zo don yi wannan aiki na ruɗa musulmi da sunan kuma cewa alkur'ani yau shekara shida da ta wuce wani ɗan uwan shi ya zo ya musulunta a wurin mu a Ayola ɗan uwan shi ne in ma kai ka taɓa ganin maro mai tatsi ne in ka gani sai ka ce shi shi ma rabban faba ne da ya zo ya musulunta a wannan lokaci ne yake bayanin duk ire-iren waɗannan makirci da waɗannan sharrori da makamantansu ba abin da ya ɓoye wa musulmi ya ta kawo mana hotuna da dakimen da sauransu a yanzu haka idan ka je center for islamic thought da ke ainihin nola adamawa za su baka duk waɗannan bayanai da waɗannan documentation sannan ku dubi irin yadda aka kashe musulmi da masana alkur'ani a wancan lokaci a maiduguri a kano wannan fitina sai ya zama gaba ɗaya kamar makarantar alkur'ani kaɗai take bi sannan dubi rikicin boko haram da ya taso manya-manyan kiristoci ne reverend fathers da manya-manyan kafiran arewa su ne suka ɗaure wa tafiyar gindi ku dubi matasan da ta girbe mana mahaddata alkur'ani za a sami shekara ashirin nan gaba ba sake samar da irinsu ba a cikin kwana bakwai aka yi mana wannan asarar a yanzu haka jami'an tsaro har yanzu suna nan rike da wani reverend father daga michika ta jihar adamawa wanda yake da hannu dubu-dubu kai tsaye da wannan ainihin harkar to ya aka yi reverend father yake taimakawa da'awar da za ta kafa gwamnatin musulunci ka taɓa jin haka to lallai akwai abin tunani to kullum duk abin da zai kawo rudani game da alkur'ani abin da suke yi kenan dan girman Allah wace fa'ida ce dan adam ba wai musulmi ko kirista ba wace fa'ida dan adam zai samu idan ya ɗauki ƙur'ani ya katsa kashi da shi babu wata fa'ida akwai wata fa'ida ne ta kashin ya fi goguwa idan ya goge kashi da alkur'ani fiye da in ya goge da toilet paper ko kuma ya goge da ainihin jarida amma ka dubi abin da gideon ya yi a kano ya aje alkur'ani izin shi sittin a cikin ban ɗaki ya mai da shi shine toilet roll da aka gano shi aka yaudari musulmi aka kama shi aka je aka aje shi a kurkukun gauran dutse a matasa suka bi dare suka je suka datse kan shi ne biyo baya sakamakon shi an kashe wa musulmi matasa sun fi ɗari shi kuma me ya zama daga baya ya tsallake ai an so a tsallakar da shi ne daga baya ya tafi ya tsalle ya koma ƙasar su shikenan ya zama rabran saba abin da suke kenan ina yar jarida ko matar da ta zagi annabi da alkur'ani a cikin jaridar disney yanzu rabran sista ce dama kiristoci in har za ka iya tsogalar musulmi ta hanyar jawo wani bala'i ka zagi annabi ko kai wani rubutu ko makamantan haka bayan ɗan lokaci shikenan sai ka zama rabban saba akwai kasar insha Allah ta'ala daga cikin jerin giyar kasusuwa Yusuf Ibrahim Bauchi wanda za mu fito muku da su wanda za a gani kullum matsala kenan ya za a tsogali musulmi na taɓa yin wata tafiya kudancin ƙasar nan jama'a ƙasar Inyamurai ma sai muka bi ta ainihin Benin City kwana ya kama mu kwana a wani hotel da tsakar dare sai suka tayi suka sa kaɗe kaɗe muka su mace sai muka yi musu tsawa sai abu ya nemi ya zama hayaniya mai hotel din yana da gida a bayan hotel din dan dama galibi haka suke aku. da yake hayaniya sai ya fito lafiya muka ce tafiya ce ce mana tafiya bacci da nan muka kama daki na mu kwanta kuma sun hana mu bacci da kaɗe kaɗe sai ce to za su kashe in Allah su shikenan sai ce ni na san bahaushe baya tsogala fada yace duk inda kaji an yi fada da bahaushe to an tsogale shi nace ya kai ka san haka yace kusan shekarar shi arba'in a Kano yace amma kullum sai a kira taro sai a ce ya za a tsogali musulmi ya za a tsogali musulmi yace wata rana sai na miƙe na ce musu wai ku muna tsakiyar garin mutane wanda in suka kewaye mu za su yanka musu dafa naman musu cinye amma kullum muna cewa ya zamu mu tsogale su shin in muka tsogale su za mu iya kubuta mu tafi kasar mu lafiya kalau sai aka ce ni ban san mutunci ba yace aka ci mutunci na a taron a halin dattijan ne yace shine na sai da duk gidaje na da duk hotels ina da nake da su a sabon gari sai na dawo kasar mu nan na zo mai gida ne hotel ina na zauna wannan shaida mu da shi yake gaya mana jama'a yana cewa kullum za a kira taro a ce yaya za a tsogali musulmi yaya za a tsogali musulmi kullum za a yi rubutu a ce kuma wannan abin nasu ina son ku gane plan ne ake bayan shekara biyar bayan shekara hudu bayan shekara shida shine mafi yawa duk bayan shekara ɗaya biyu uku na hudu za a rubuta za a zagi annabi a wata jarida local ko international ko a wata tasha ta website ko yanzu da ake katun da sauransu irin abubuwan da kasashen denmark da sauransu ke yi to kullum ya kamata kenan mu kuma musulmi mu dubi ashe in har ya zama makiyanmu sun gane muhimmancin alkur'ani nan da matsayin shi a wurinmu to ya kamata mu ƙara bashi muhimmanci da matsayi wajen karanta shi karantar da shi aiki da shi haddace shi kwadaitar da mutane game da ainihin falalar shi saboda haka ainihin malam yake cewa waɗannan farmaki da suka ba da muhimmanci suke kaiwa ga waɗannan fagage guda uku su ne alƙur'an alkarim wal ka'abatal musharrafa da ka'aba wadda take da ainihin ɗaukaka wani farmaki suke ainihin nufi ga ka'aba ita kuma babban farmakin da yake damun su shine yaya za su su ga cewa musulmi sun daina taruwa a wannan wuri don haka duk shekara ƙara ƙaƙabawa a ƙasar saudi arabia sharuɗa ake ƙoƙari take akan ka'ai nasara akai amma ƙara ƙaƙaba mata ake yi misali shekarar da a wurin jifa yau shekara hudu kenan ko uku shekara hudu a wurin jifa mutane wajen ɗari uku da wani abu nan take suka rasu cikin mintuna biyu kawai sai ga kafirai suna cewa wannan taro taro ne na kisan kai don haka dole a hana shi sai ka ce ba su suke son kashe musulmi ba to musulmi sun je sun taru sun kashe kansu da kansu a ƙasarsu ba sai sai handala ba kun fahimta amma sai suka ce dole a hana shi saboda suna cewa wannan taron wata rahabita ce islamiyya wata mahaɗa ce da musulmi suke haɗuwa suna taro suna haɗa kansu suna komawa ƙasashensu da shawarwari da nasihohi da aka yi musu gaskiya ne kuma domin in kana jin hudubobin limamin arafa hudubobi ne waɗanda ke ɗauke da saƙo na duk abin da zai gyara duniya da lahiran musulmi to lallai ne dole ne mu gane muhimmancin ka'aba jama'a kuma dole ne mu gane cewa wannan ka'aba ita ce cibiyar duniya ita ce tsakiyar duniya tsakiyar da Allah yake haɗa musulmi duk shekara ya umarce su su je ko a ƙafa ne ko akan raƙumi ne ko akan menene amma dai su je me yasa sai ce liyashhadu manafi'a lahum dan su samu moriya dan su samu alheri dan su samu amfani su ambaci sunan Allah idan kun gane wannan yanzu malaman kimiyya kafirai sun shiga wani rudani wanda sun rasa yadda za su yi domin a tsari na kimiyya da fasaha shine za ka yi tajarrudi ne za ka cire son zuciya ba za ka shiga harkar kimiyya da fasaha a matsayin kai ne goyon bayan addini ka kaza bane Don haka duk inda ka ga ka'idar kimiyya da fasaha ta tabbatar da gaskiya za ka bi to me ya faru cikin binciken su jama'a sai suka gano ashe GMT kuskure ne da suka ainihin yi makin din shi inda suka yi makin ɗin shi misali idan ka karanta geography ko kuma abubuwa na survey irin wannan za ga wannan layi layi na duniya wanda suke bi to inda suka sa tsakiyar duniya shine GMT ya hauro ta daidai kasar Ghana cewa yanzu kasar Ghana wani bangare ta ya zama yana daga cikin bangaren da za a yi makin a matsayin tsakiyar duniya don haka sai ana kiyasi da agogon GMT sai ka ji an ce kaza da agogon GMT to yanzu me agogon GMT in na so in muku kwatance a sauƙaƙe yanzu nan idan sha ɗaya na rana ne a Najeriya to yanzu a GMT karfe goma na rana kenan to a tsari na ilimin harkar kimiyya da fasahar agogo to duk duniya ana gwada lissafinta ne tana ɗaukar lissafi ne daga tsakiyar duniya to sai suka gano ashe wannan binciken nasu kuskure ne ƙasar makka ita ce asalin tsakiyar duniya wannan fa ba wai abin da qur'ani ya faɗi ne suka yadda ba a'a su ne da kansu garin bincikensu suka je suka gano haka to sai suka ga wannan kuma makara ce a ce yanzu su kuskurantar da kansu akan binciken da suka ce sun yi fiye da shekara ɗari sannan kuma in suka dawo gyara gyaran nan zai dawo ya makin ƙasar makka sai suka ce kai ba za a yi wannan ba don haka a ja baki a shiru don haka yanzu duk wani wanda ya kware da harkar kimiyya da fasaha ta agogo yana da wannan masaniyar ya san ana tafe ne ba akan daidai ba saboda tsabar son zuciya yau da an gano cewa california ce ta daidai da tsakiyar duniya sai an yi wani celebration wanda duk tashoshin talbijin na duniya za su ɗauki live a yi wannan bikin a gaya wa duniya amma da aka gano maka ce an yi shiru kamfanin sawa kamfanin aljawal na kasar saudi arabia shi ya ta yaɗa waɗannan abubuwan lokacin har dai ta kai yanzu musulmi malaman kimiyya da fasaha sun saka waɗannan ainihin a cikin website na intanet to amma me yake faruwa har yau ba su haƙura da wannan bakar hasadar da suke mana akan zuwa aikin hajji ba don haka duk shekara duk shekara ku ji ba za a sanya wata harka ƙwallon duniya ko hutu na duniya ko menene ba sai daidai lokacin aikin hajji wannan makirci ne yau shekara uku sai da muka yi taro akan haka daidai lokacin aikin hajji daidai lokacin ne za a ce lokacin ne na hutun duniya lokacin ne na kaza lokacin ne na kaza yadda duk jiragen sama za su karkata su tafi can saboda 'yan duniya da masu shakata da masu yawon kwallo da masu yawon gantali za su biya ko nawa ne hukumar jiragen sama ta ce don haka za a ce za ka biya naira dubu ɗari biyar aikin hajji kana ganin ta yi tsada tun aka ware kuɗin jirgin da ke ciki maiwa zai zama dubu ɗari da tamanin ko dubu ɗari biyu ko to a daidai lokacin south africa ƙasa africa ta kudu tana jiran wannan jirgin ya je zai yi tafiya daga south africa zuwa ainihin ƙasar da take tafiyar awa biyu ce za a ba da naira dubu ɗari biyar to ga inda za a ba da naira dubu ɗari biyar a tafiyar awa biyu ga kuma inda a tafiyar awa biyu ai awa hudu za a ba da naira dubu ɗari da tamanin ina za su je don haka sai su karkata su tafi can don haka duk shekara sai an samu matsala game da ainihin tafiyar alhazai aikin hajji a najeriya sai wani wanda yake masani ne a wurin wannan taro namu sai ce to ina mafita sai ce wallahi mafita kwaya ɗaya ce ita ce zama muna da jiragen sama namu na kanmu duk waɗannan kamfanoni da kake jin ake kamfanin kaza zai yi kaza zuwa yake yayo haya in yayo haya sai zo ya manna sunan shi ko ya fentin sunan shi a jiki mun gama ya share mai musu da abin su to daidai lokacin da zai je ɗauko haya akan kowane mutum ɗaya naira da dubu eh, ɗari da tamanin misali eh ga wancan ya je zai ba da naira dubu ɗari hudu sai a bashi ba za a bashi ba ko kuma a ce za a yi mishi zirga-zirga wajen tafiya wajen dawowa fa a ce a'a na haka in aka zo dawowa sai ga kullum alhazan mu ne a cikin wahala iyakar mafitar ne ya zama mu da kanmu mu mallaki jiragen sama namu na kanmu in ba haka ba wahala ba ta kare kuma wannan makirci ina fatar mun gane wannan da kyau to babban makircin da ina mai bakin cikin in faɗi wannan amma ya zama dole ne saboda mun zo mu munasaba ce akan haka yanzu ginin zamzami wani dogon gini ne wanda suka sanya wasiyatu abdulaziz king abdulaziz endowment wani dogon gini ne wanda yanzu yana ɗaya daga cikin gine-gine mafi tsawo a duniya hotel ne ana gina su ana bayar da su haya na shekara ashirin da biyar da gwargwadon yadda gidan da kake so misali na taba zuwa na taya flat mai ɗakuna biyu da falo da kitchen da toilet da komai za a siyar maka shekara lease ake cewa wato ba sayarwa ce ta dindindin ba to bari mu faɗi da hausa yadda za a fi gane za a baka hayan shi a shekara ashirin da biyar a wannan lokacin naira miliyan hamsin na najeriya yau shekara uku na je na taya to wani aboki na da bayan da muka je muka taya gaskiya saboda Allah da a yadda suka kwadaitar ko har mun yi zamu shawarci wasu waɗanda muka san suna da hali su saya sai muka je muka bincike ta karkashin ƙasa sai muka tsabar yahudanci ne a cikin abin dan yahudawa su ne suke da kashi tamanin bisa ɗari na kuɗin da aka yi abin amma fa abin fa ga shi ga ka'aba tsallaken titi ne kawai A asahar ka'aba ne ma a sahar ka'aba dan in kana ciki ma zan kai sallah ka bi sallar ka'aba duk malamai sun haɗu cewa cikin ka'aba ne wurin saha ce farfajiyar ka'aba ne ashe yahuda su suka kawo kashi tamanin bisa ɗari na kuɗin da aka yi wurin don haka sai suka kawo wasu ka'idoji na yahudanci da naje ina karantawa sai ina cewa shi ma'aikacin amma waɗannan ka'idojin ga sun saba ka'idojin musulunci kuma nan maka ne ƙasar musulunci sai ya ce a to sai me waɗanda suka ba da kuɗin kuma su ba musulmi ba ne to yanzu kenan duk masarautar nan ta maka duk kuɗin nan nasu ba su da dukiyar da za su yi wannan a suna da shi amma turawa ne za su ce ba zai yi wuri irin wannan wanda za a samu alheri a ce kawai mutum ɗaya ne ko ƙasa ɗaya ce za ta mallaka ba wannan ya saba ma kasuwanci na duniya wato akwai alheri fa mu je mu karanta economics mu je mu karanta business admin mu je mu karanta management mu je mu karanta waɗannan irin ilmomi don zai sa mu yi kyakkyawar sani da masaniya game da irin makircin da suke kulla a musulunci kasuwanci ne wanda kai kaɗai za ka iya zuwa ka mallaki ka ba su a ce a ba zai yiwu don haka wani abokin mu sai sarrafa ya siya nan mutumin Kano ne bai wuce sati biyu ko jiya ya aiko dan shi nan wuri na ma dai a takaice bai wuce sati biyu ba ya zo nan sai sarrafa sai biyu siya bai shawarce mu ba da ya duk abubuwan da aka faɗi na falalar da ribar da za a samu sai bayyana ƙarya ne ba su ce maka za su ka mabuɗi ɗaya kai kuma za ka rike mabuɗe ɗaya duk lokacin da ka iso shikenan sai ka buɗe kana da gidanka a maka ka kwana kai da iyalanka kai duk abin da kake so gidanka ne naka na kanka har tsawon shekara ashirin da biyar sannan kuma irin yadda ake cajin kuɗi jama'a kullum mutum ɗaya da zai kwanta a gado ɗaya zai biya naira dubu ɗari biyar ne na najeriya rabin miliyan shine kuɗin kama ɗaki ɗaya daidai da kuɗin najeriya to za su kwaɗaitar da kai cewa to ka gani don ribar da aka samu kai kana da kashe uku mu kuma muna da kashe uku saboda za mu rinka wanke wurin muna gyarawa muna kaza muna kaza muna kaza in aka kwadaitar da kai haka sai ga a ah, to ai wannan in aka yi ramadan biyu masu umara da masu aikin hajji suka zo suka kama haya ai ma za ka mai da ka dan miliyan hamsin na najeriya da haka sai yan najeriya kai wani dan najeriya ma wani babban attajiri wanda da zan faɗi sunan shi duk kun sani flow guda ya sai gaba ɗaya wato sala guda shine kamar a ce hawa na bakwai gaba ɗaya sai sai shi gaba ɗaya to wannan abokin namu sai bayan shekara biyu da siye jama'a ni bai gaya mana ba fa sai ya je nemi to yanzu yaya an dan fara samun wani abu aka ce ai har yanzu ba abin da aka fara samu shine sai ce to shikenan yanzu abin da yake so shi a mayar mishi da kuɗin shi a sayarwa da wani da aka za ka ce za a sayar da wani ɗin sai aka ce ko zai samu ko 47% na kuɗin da ya siya ba zai samu rabin kuɗin da ya siya ba ba zai samu miliyan 25 ba bayan ya ba da miliyan 50 kuma shi ya taɓa kwana sau ɗaya ne kawai kuma duk wannan shekara biyun ba a taɓa sanya wani bai taɓa zuwa ya kwana haya ba to duk ina kwaɗaitarwar da aka yi mishi yanzu haka jama'a maganar mun batta a hannun wani abokin mu babban mutum ne mutumin kasar Saudi Arabia amma ba haushe ya bi mana ita wallahi da ya bi mana ita din ba da jimawa ba kawai sai bugo waya cewa wallahi abin nan yaudara ce cikakkiyar yaudara abin da ya fi kawai ku samu kura ta tsira da na bakinta wannan kuɗin ma din a samu a tabbata za su zo hannu yace dan abin tsabar yahudanci ne a ciki Allah madaukakin sarki ya kiyaye to kun ga duk wannan makirci ne kuma abin an gina shi ne salamli kan riba to yanzu dan girman Allah a ce ɗakunan ko gidajen da za a gina su a jikin Ka'aba ana ba musulmi haya kuma ta hanyar riba ne ake cin abincinsu wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u ba za su bushe ba za su yi ta yakar ku har sai sun mai da ku kun yarda da gwargwadon iyawarsu Allah ya kiyaye sannan wal arabiyya sannan kuma cibiya ta uku da suke kokarin kai mana farmaki akan ta ita ce harshen larabci فاللغة العربية هي اللسان الذي يربط الأمة islamiyya. shi dai harshen larabci shine harshen da ke haɗe kan tsakanin al'ummar musulmi fi ma baina ha wa baina qur'ani ha tsakanin musulmi da qur'anin su misali jama'a yanzu duk wanda ya iya larabci lafiyayyen larabci yana karanta qur'ani zai je yana jin shi ne rangadadau rangadadau to da suka gano haka nan ma sai suka yi makirci kamar yadda ne ishara a karatuttukan baya shine larabcin ma sai aka yi kokarin kawo wai development a cikin harshen larabci a ƙarƙashin wani darasi a cikin linguistics da suke kira language and national or language and, and international development yadda yarurrukan duniya suke juyawa yanzu misali a da sai kakaka ta ce adiko sai ta ce fatala sai ta ce kallabi yanzu duk ba a fahimtar wannan hausar sai an ce dan kwali to yanzu wanda ya iya fatala ko adiko duk rubuce-rubucen da aka yi da sunan fatala adiko fatari da sauransu yanzu sai an ce skirt yanzu sai an ce dan kwali ko kun fahimta me kenan ake so a nuna maka bahaushen yanzu ba za a zo da littattafan da aka rubuta a hausar da baya fahimta komai kenan kun ga an yanke tsakanin shi da al'adun kakannin shi ko to haka balaraban yanzu naka ka zo ana karatun alqur'ani duk inda ka ga balarabe yadda kake dubarudu shi ma haka yake dubarudu ba ka jin abin da ake cewa shi ma baya ji in ka koya ka ji shi ma in ya koya ya ji domin larabcin da iyayen shi suke mishi ba shi ne irin larabcin da ya sauka a cikin alqur'ani ba jiya mun ji yadda malai yake cewa yadda suke kokarin haɓaka yin amiya yadda suke ba da muhimmanci har labaran duniya ake da amiya amma dramomi kam kakkaf duk wata drama da ake da amiya ake da pidgin arabic ake yin ta sai in ta shafi ta sahabbai ce ita ma kuma sai ka ga wani lokacin in yan misra ne sai ka ga duk sun bata haruffan jimun da ga ja'a muhammad salaf ba sa faɗin ja ja'a ghairi sai ce jairi duk wannan makirci ne don me don haka lalata larabcin don ana karanta ƙur'anin bakwaji to an yanke zumuncin da ke tsakaninku da alƙur'ani wa hadisi na nabiha kuma harshen larabci shine ke haɗa al'umman musulmi ta ainihin hadisin annabinta da zaran an zo ana karatun hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan kuna jin larabci lafiyayyen larabci sai ku ji duk kuna fahimta shi yasa zaka ga manya-manyan malaman duniya a yau in kana sauraron suna karatu sannan da muke karanta na hadisi inda ba ka ji an ce mu mun karanta kaset ɗari mun yi sharhi shi ya karanta a kaset goma sai ka ji ya isar me yasa saboda yana karantawa waɗanda suka taru gaban shi ɗaliban ilimi ne suna jin irin wannan larabcin don hakan ana karatun bulugul mara wani lokacin sai ka ji malami an karanto hadisai biyar sai kawai sai ka ji ya ɗan yi sharhi na minti biyu sai ya wuce saboda me saboda ana fahimta to in ya zama ba a fahimta irin wannan larabcin me zai faru an yanke tsakanin musulmi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa turafi hal islami sannan sai zama an yanke tsakanin musulmi da al'amuran su da suka gada na ainihin wato musulunci wato islamic heritage wal qur'an karim shi ko alqur'ani mai girma huwa masdar tashri'iyyar ra'is laha jami'an alqur'ani mai girma shine cibiya ta kafa shari'ar musulunci wadda take ɗin gurungun ga al'ummar musulmi wal ka'abatu ita kwa ka'aba hiya qiblatuha ita ce alqiblar musulmi alwahida ita kadai duk inda musulmi suke nan suke fuskantar da fuskar su saboda Allah cewa wa min haifu kharajta fawallu wajhaka shatr almasjid alharam daga duk inda ka fito ka fuskantar da fuskar ka ta fuskanci masallaci mai alfarma da ke makka allati tattajihu ilaiha hal ummatu bi afradiha aina ma kanu ahya'an wa amwata wanda ike duk inda musulmi suke suna da rai ko matattu ne su kaɗai ne suke fuskantar wannan ka'aba a matsayin alƙibla shine ma'anar bi afradiha al'ummar musulmi ne kaɗai suke da wannan alƙibla da suke fuskanta babu wasu al'umma wadda suke da wannan alƙiblar ta ka'aba sai mu ko to kuma babu wata al'umma kakar wadda duk inda take in zata yi ibada za a ce ga inda za ta duba ta kalla wanda zai zama musu saiti guda ɗaya ne muku duk inda kake a duniya sai dai ka juya ka fuskanci nan ina fata an gane to sai malam ce ahya'an wa amwata suna da rai ko kuwa bayan sun mutu ma'anar wannan maganar ita ce musulmi in yana da rai in zai sallah ina zai fuskanta alƙibla in ya rasu in za a kwantar da shi a kabari alƙibla za a kwantar da shi ya fuskanta ولقد كنت في زيارات إلى أمريكا وبريطانيا وبرازيل ورأيت شبابا مسلمين عربا malam ya ce haƙiƙa na kasance a wasu ziyarce-ziyarce da na tafi zuwa ƙasa Amurka da Burtaniya wato British ko Britain ina fata an gani eh Brazil da kuma ƙasar Brazil wa ra'aitu shababan muslimina na ga samari musulmi araban larabawa fi muqtabalil umri a farko farkon rayuwa a farko farkon rayuwarsu wa fi ri'ani shabab da kuma ɗanyantaka ta samartaka bainal ashira wal ishirina daga 'yan shekara goma zuwa 'yan shekara ashirin sana wala yastati'u al minhum an yatakallama salasa kalimatin mutazayyina bil lughati al-arabiyya a cikin su daga 'yan shekara goma zuwa 'yan shekara ashirin ba za ka samu saurayi ko kwaya ɗaya da zai iya kalmomi na larabci guda uku a cikin lahajarsu ta larabci ba shine mutazayyina ba zai iya yin su da harshen su lahajar ta larabci ba ka ji ɗanɗanon larabci ba zai iya ba kana uku kuma balarabe ne haihuwar uwa da uban shi balarabe ne amma an haife shi a america ko an haife shi a brazil ko canada ko wata kasa makamanci haka malam yace wa idza haddasa bi lughatil balad amma in zai yi magana da yaren wannan ƙasar da aka haife shi kamar turanci ko faransanci ko jamusanci in talaka ya takallan bila um zai ta magana ba tare da duk wani takunkumi ba talas'um eh tala'asum shine abin da bahaushe yake kira amawali wannan rawani da sun yi suke rufe abin nan haka ina fata an gane shine yace ba tare da tala'sumun ba tare da wani ainihin wato takunkumi ba kai tsaye za ka jin yana turanci rangadadau yana yi yanzu irin waɗannan ne ake ta dawo da su gida saudi arabia su ne ake ɗauka suke labaran duniya to ba nan ba duk wasu shirye-shirye irin na amerikawa ko yanzu a hankali suna nan suna yi a hankali a hankali wai da sunan wayewar kai sai ka ga misali irin eh, shiri da ake cewa gari ya waye din nan wanda za a samu wani saurayi da wata budurwa suna dan maganganu haka samari na jin daɗi a khalfiya din music an sa music din shine background din suna dan yin maganganu hirarraki na yan soyayya wannan ya bugo waya ce kai wallahi wannan kallabin da kika sa yayi miki kyau wannan kaza kaza kaza a hankali a hankali a hankali a hankali suna ta canzawa irin yanzu ana ta dawo da su gida an haife shi a america an haife ta a america an haife ta a canada sai zo sai a ɗauke su gidan rediyo da talabijin su suke ire-iren waɗannan programs su kuma 'ya'yan cikin ƙasar an ruɗar da su akan cewa lugar larabci ko eh, lugar turanci harshen turanci harshe ne na habara haka baka ji ya ce maka lugatul habara yare ne na wayewar kai sai waɗanda suke da alhabaratun raqiya waɗanda suke da ɗaukaka da ci gaba a wayewar kai su ne ma suke iya turanci a ƙarƙashin wannan waɗannan irin matasan kaga an waye gari kamar yadda malai yake cewa ha'ula'i aba'uhum muslimuna waɗannan matasan fa iyayensu musulmi ne arabun sannan larabawa lakin wulidu wa nasha'u fi biladil gharb sai dai an haife su sun tashi a ƙasashen yamma a western world ma za sa yakunu hali ha'ula to wani hali waɗannan 'ya'ya za su kasance ba da an yakunu rijalan lokacin da suka zama manyan mazaje magidanta in ya zama a yanzu ba sa iya jin yaran su sannan kuma ku duba jama'a waɗanda suka haife su suna jin larabcin gar amma su ba sa ji to su kuma 'ya'yan da za su haifa me zai faru to su kuma jikokinsu me zai faru kaifa satakunu silatuhum malam yace yaya alaƙa su za ta kasance bil islami wal muslimina yaya alaƙa su za ta kasance da musulunci da kuma musulmi tunda harshen da zai hada su da musulunci da musulmi ba sa ji ma za sa ya ƙara'una? me za su karanta in sun girma innahum sayakhrujuna ila al-mujtama wa qad hila bainahum wa bain al-qur'ani wal hadith wa sirati salaf salih za su fito zuwa ga al'ummar da za su tashi a cikin ta gaba kenan ko bayan an sha makance su da alkur'ani mai girma da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da tarihin magabata mutanen kirki kaga gaba ɗaya ba san wannan ba ko kun fahimta jama'a don ba za su iya karanta alkur'ani ba ba za su iya karanta hadisi ba ba san tarihin sayyidina abubakar ne siddiq ba kai sun kasance yanzu kuma suke suna cancanta sunayensu a bisa al'ada amerikawa saboda ba amerika daga cikin al'adar shi shine datsa abu in sunan shi muhammad sai ka ji suna ce mishi mo mo sai ka ji dan balarabe ana ce mishi mo what is your name sai ce I am more shine wai Muhammad na fata an gane Allah ya kiyaye wa asbaha fi mutanawili aidihim an gane sai su wayi gari irin waɗannan babu komai a hannunsu wa bi lugatihim ko da kuma lugarsu sai al-injil wa taura sai new and old testament sai littattafan kiristoci sai bible wal kutubun nasraniya da littafan nasara nan su kawai tunda ne ba iya karatun larabci ba sai na turanci za ka ɗauki ƙur'ani ne ka buɗe baka iya larabci ba me za ka karanta ga babu da turanci kuma ka iya turanci ba shi ba karanta ba nan taɓa ka kuma ka ce duk littattafan Allah ne ko kun fahimta jama'a akwai fitintunu fa suna nan jibge irin waɗannan fa har sun bubbuɗe website yanzu suna faɗa da wasu tsare-tsare da gwamnatin Saudi Arabia take tafiya a kai dan menene ba za a bar kowa ya yada abin da yake so ba dan menene za a gwamnati za ta determining addinin da mutane za su bi a ce gwamnati ce za ta ce kadai musulunci za a bi a bari mana kiristoci su shigo kasa su zo su yi wa'azi wanda ya ga dama ya musulunci ya zama kirista ya zama kirista a bari mana a bar free thinkers mana a bar philosophers ko dan menene za a ce duk littafin da zai shigo sai an bincika saboda kada littafin wani addini ya shigo a bar mutane mana an takura mutane wallahi akwai wata budurwa yanzu bata wuce shekara ashirin da biyu ba ta buɗe website ta sa hoton bidiyo ta zagi kasar ta zagi malaman kasar ta zagi kowa a kasar ta ce dam unto islam ta ce Allah ya rusa musulunci kuma wai musulma ce ta yi ridda amma irin waɗannan 'ya'yan ne da aka haifa a can ta yi ridda iyayen kuma sun mutu a nan ne za ka gane muhimmancin maganganun da malam salihin al-usaimin Allah ya gafarta mishi yi a cikin littafin shi sharhur riyadu salihin ka samu mujalladi na farko na riyadu salihina usaimin ya yi bayani cikakken bayani game da hukuncin ka je ka zauna a ƙasar turai din musamman a yanzu akwai abokina bai wuce watanni biyar ba da dawowa yanzu ko wata bakwai za ku yana labarai a murya amerika da da safe wane ne wane ne wane ne aka ji tudun wada umar Sa'idu tudun wada ne faɗi karar kawai umar Sa'idu tudun wada cikin mishi lafiya baka ta tambaya sallama ya ce wala bala'i na gani malam in ƴaƴan mu suka taso a can ya ce wala mun ci amanin su yace rana tsaka na shiru kamar an mun asiri na dawo me ya faru yace malam magana addini babu magana tarbiyya babu ɗanka idan ka tashe shi ya sallah sai ya ki akwai toll line free lines 999 daga kowane handset in ka buga kawai ba ga ya sa maka SOS free line ne kawai shikenan sai yan sanda su dauka sai ce babana ya matsa mini kullum karfe biyar na asuba zai tashe ni ce ni sallah asuba ya matsa mini ya hana ni sakewa ya ce yara tun suna primary so ake fara koya musu cewa this is your right ga yancinku akwai biyaran eh, da baban shi yadda ke shi sai a je ya kai ƙara shi yaron a je a kama uban a kulle shi sai a kwace yaron a ce tun da yana azabtar da shi an kwace in abu ya abu wata ran yaron ya je ya kai kara ya ce shi baya son baban shi ya ci gaba da zama da uwar shi lauyoyi su tashi kuma su tsaya mai a kashe auren shi bai yarda da wannan auren ba ya ce to gaskiya saboda Allah ya ce na ji tsoron ‘ya'yana su taso a haka na ce Allah ya saka maka da alkhairi labarai yake a can amma yanzu yana dawowa shi ne shugaban gidan rediyon freedom na kano yanzu yana dawowa suka ba shi wannan mukamin mutumin tudun wadda dan kadi ne sunna mutumin kirki shi yasa duk wanda ya tsaya wa Allah sai Allah ya tsaya mishi dole ne dan adam ya rinka tunanin menene mustaqbal na 'ya'yan shi me Allah ya ce am kuntum shuhada إذ حضر iz الموت إذ banihi لبنيه ما تعبدون من ba'adi. Allah ne yake tambayar duk duniya duk da mu nan kuna nan lokacin da rasuwa ta zuwa annabi yaqub ya tara ya'yan shi yana ce musu bayan na mutu me za ku yi me za ku bautawa qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimuna suka ce za mu bi addinin annabawan nan iyayenka da kakanninka su ibrahim da isma'ila da ishaqa Allah ɗaya bautawa wa nahnu lahu muslimuna mu kuma musulmi ne mun sallama wa Allah dole ne ɗan adam ya yi tunani idan na zo na zauna a wannan anguwar lallai zan samu kwanciyar hankali lallai zan samu tsuwa akwai ruwan famfo akwai wuta to amma wace tarbiya ‘ya'yana za su shiga domin akwai yanayin da duk bala'in lalacewa tarbiya kai za ka kubuta don ka riga ka ginu a kan wani abu amma ‘ya'yan kafa duk abin da ba ka tunani munkar ne zai iya zama alheri a wurin abin da kai kake gani munkar ne mugun abu ne su kuma zai iya zama ma'aruf ya zama alheri a wurin su saboda ba su riga sun gino akan wani abu ba zuciyar yaro kamar farar riga take duk irin fentin da aka yaba zai bayyana a ƙarƙashin wannan jama'a dole ne mu rinka nazari da tunani in zan sai gida in koma anguwa kasa idan zan zauna gidan haya kasa a'a gidan da zan zauna gidan babana ne a'a kanin mahaifina ne ya bani gidan in zauna amma menene makomar tarbiyyar ƴaƴana a na ɗibi ‘ya'yana na tafi fatakwal ana samun alheri a fatakwal amma menene makomar tarbiyyar su waɗannan ‘ya'yan nawa yi tunanin in ka rasu ka bar su yadda kai kake gani garinku garinku ne da daɗi fa haka duk da aka haife shi a wani gari fa haka yake tashi ya zama contented ya gamsu ya natsu cewa nan garin su ne bai da matsala kai ne ga cewa nan tsakiya arna ne shi bai kallon su ma a arna ko kun fahimta jama'a wallahi lokacin da muke zirga-zirgar nan kudu mun ga abubuwa jama'a waɗanda lallai ne sai ka da ka karanta maganganun malam salih al usaimin zaka ce lillahi darru salihi alherin Allah ya kai wa usaimin ya yi nazari don ya shiga ya fita shi kan shi ya je ƙasar ya je ya ga irin waɗannan manakir ba wai labari yake ji ba akwai abokin mu ya ba daga turai yanzu ba da daɗaya ba yake cewa ai wanda ma ike shakka fatoyin nan na ufemin shine wanda bai je turai ba wanda kan ya je turai ya ce wannan shi ya fi kowa sanin cewa waɗannan maganganu masu ne asalin gaskiyar ɓacin tarbiyya lalacewa Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to wani sharri kuma fa shi ne wani lokacin har tsoratar da 'ya'yansu suke game da ƙasashensu yaro an haife shi a Amerika da zaran yayi wa uban laifi sai a ce za a koma da kai gida a ce giyan an koma da ke Saudiya ya rinka sa hijabi ya ƙirin rinka sa burka sai ki rinka sa niqabi sai ta natsu wai ita kan wallahi ba za ta yarda ta laifin da za a koma da ita da za ta sa hijabi ba an tsoratar da su saboda me dole ne ku sa ‘ya'yanku a waɗannan makarantu nasu dole ne ‘ya'yanku su yi mu'amala da ‘ya'yansu kuma a can wannan child rights act dokar da ke kare ‘yancin ‘ya'ya wannan da suke da'awarta tana aiki tana da ƙarfi fiye da yadda kake tunani kai barin gaya muku da mata da ‘ya'ya dokokinsu sun fi aiki fiye da dokokin dokin mazaje. a ƙasashensu za ka iya taɓa haƙƙin wani abu da sauƙi amma in ka taɓa haƙƙin yaro duk kafofin yaɗa labarai za su ɗauka haka haƙƙin mata ba ga wasu lauyoyi su kamar aladai sun fito sun ce za su kare su ce sam ba zai yiwu ana kaza kaza da 'ya'ya ba kaza kaza kaza sau da haka dole ne mu san waɗannan abubuwan Allah yake yi malam yake cewa ziyara ce ya kai ga irin waɗannan bala'o'in malam yake cewa wa hadhihi bidayatu dhiya to wannan fa shine farkon tarwatsewa farkon lalacewa kenan wal insilah wal insilah da kuma fita attam cikakkiya min addini daga addini daga lokacin da kawaye gari baka da alaka da qur'ani baka da alaka da hadisi baka da alaka da malaman farko to farkon lalacewa ya zo maka da kuma fita daga addini walidhalika to dan haka fa min mas'uliyatil ab ومن الأمانة التي تحملها أن يحفظ على أبنائه اللغة العربية yana daga cikin nauyin da yake kan uba yana daga cikin amana kuma wadda shi uban ya ɗauka ya kiyaye wa 'ya'yan shi wannan harshe na larabci me yasa malam ya ce shi uban ya ɗauka tun daga ranar farko da za yi aure ya kamata ka fahimci lawazin na aure aure ba wai kawai ka yi shi kana kallon kyakkyawa mace kana riƙe hannunta ana tsalle ana kaza ka san cewa akwai ranar da za ta durƙusa ta haihu wanne shiri kai na tarbiyyar waɗannan 'ya'yan wanne shiri kai na gyara mutuncinsu dole ne a san duk waɗannan lawazim ɗin don haka amana ce kai ka ɗauka ba ɗora maka a kai ba kai ne ka ɗauka ka san za ka iya don haka wallahi jama'a salaf suna ƙarfafa dangane da auren wuri to amma salaf da suke karfafa su yi wa 'ya'yansu aure da wuri na farko suna ba su tarbiyya na biyu kuma rike wa 'ya'yan auren suke yi yanzu mutane da yaro ya taso sai a ce aure aure ai ai aure da wuri ai haka aka ce salaf ai haka aka ce addini matsalar auren ne kawai da wuri yayi daidai da irin na salaf game da waɗannan sakamakon wannan me yake faruwa sai gari yaro ɗan shekara sha takwas sai a yi mishi aure bayan kwana biyu sai ya ainihin wulaƙanta matar ko kuma da ‘ya'ya nan ya zubo su bai damu da su ba bai san mutuncinsu ba ba abin da ya dame shi ƙarshe ya wartake ta shi kuma ya shiga uwa duniya amma ita uwar Allah Allah take ai maza ai mishi aure saboda ka a ce mun gaza ai maza ai maza an manta cewa kafin auren tukuna an shirya mai yadda zai iya rike auren su kawai abin da suke gani yaro ya balaga kawai ya kamata a yi mishi aure don kada ya lalace to ai lalataccen ne tukuna domin rashin yi mishi tarbiyya ita kanta lalacewa ce lalata ce to kuma sai aka ɗauko wata aka ɗora nauyinta a hannun shi ana nan bayan shekara guda kuma sai ga ƴaƴa ko ga ra ko ga ƴa ko makamantan haka nauyi ya ƙaru me zai biyo baya shine za ku ga al'ummar mu za ta ci gaba da kasancewa yadda muke dinnan mu da ake kira hausawa ko mu da ake kira musulmi ko mu da ake kira yan arewa ko hausa fulani ko wane ne ai ta tara 'ya'ya kwatsam a cikin zamantakewar mu amma al'amarin tarbiyya kuma babu domin mai amanar da ka ɗauka ba za ka iya kiyaye ta ba na haka gaskiyar lamari jama'a ina goyon bayan mutum ya ‘ya'yan shi aure da wuri amma da sharaɗin na farko ya musu tarbiyya na biyu in an yi auren ya san cewa al'amarin auren gaba ɗaya yana a hannun shi ne kuma zai rin kula da su dubi annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ɗauki as-sayyida fatimata zahra ya baiwa aliyu aure ne aka yi musu na wuri aure ne na zumunci amma sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai gina musu gida a cikin gidan shi to ba wai kula da su game da sallah asuba ba hatta sallar dare na silsili annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sa ido yana kula da su game da su tashi su yi waɗannan sallolin jama'a mun fahimci wannan da kyau to in ya zama wannan jama'a yaushe ake magana game da irin yadda kawai ake watsi da 'ya'ya a yanzu kawai yaro an yi mishi aure eh yana da sana'a ai sai kaga ana cewa ai yaron yayi albarka yayi albarka saboda yana iya ci da iyalin shi amma shi jahili ne ita jahila ce sannan ana nan kuma wani nauyi ya karu lallai ne iyaye sun ɗauko kansu wannan amana sai su yi ƙoƙarin riƙe ta sannan wa an yu'allimuhum اللغة العربية كما يعلمهم القرآن الكريم والسنة المطهرة كما لن إياه سكرن تد آئنسو هرش الله ربشي كما يدى كما يدى سكرن تد سوء القرآن تكون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فيكي ليهيئ لهم الجسر الواصل لهم بدينهم وأمتهم domin su kintsawa su shirya wa 'ya'yan nasu gada wadda za ta isar da su ga addinin su da kuma ainihin wato al'ummar wato da gwargwadon yadda kake shirya wa 'ya'yanka su koyi harshen larabci da gwargwadon yadda kake shirya musu wata gaba wadda za ta tsallakar da su inda za su tafi inda 'yan uwansu musulmi suke inda addini yake inda to raha Allah take to jama'a kun ji wannan shine fiqhu na biyu daga cikin fiqhun da muke ɗiba ko yanzu jama'a kun fara fahimtar me ake nufi da ilimin fiqhu sira shine wani ilimi ne da zai karantar da kai tarihin a takaice amma ingantacce sai zo yana ciro maka ilmomi waɗanda zai gina maka rayuwarka ta duniya da lahira wannan dama ita ce babbar manufa ta karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama don ba wai za a karanta ne kawai a ji a girgiza kai ba su ake in an karanta a kwaikwayi annabi sallallahu alaihi wasallam ga dai wannan ɗaukan shi aka aka kai shi daji ƙauye yana ƙarami to amma daga cikin hikimomin haka kaji idda malam kuma ya jamu zuwa ga fa'idoji masu yawa salisan fa'ida ta uku sha Allah subhanahu wa ta'ala an ya tayassara li halimata radiyallahu anha tiflun ko tiflun turdi'uhu Allah maɗaukacin sarki ya nufi ya sauƙaƙe wa halima ɗa wanda ainihin wato za ta je domin ta shayar da shi nono haka Allah ya nufa Eh? sha Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tayassara li halimata ko radiyallahu anha tiflan turdi'uhu haka Allah mai tsarki da ɗaukaka ya nufi wato ba zai sauƙaƙe ba zai baiwa halima damar ta samu ɗa wanda za ta shayar da shi ba wani shiri ne Allah yake mata kamar yadda bahaushe ke cewa wani hanin da Allah bawa ne to sai halima ta fito sai bata samu ban da ta shayar da shi ba walamma hammad bil khuruj min makka da ta yunkura za ta fita daga makka adat li akhdhi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallam kowa aka zo ba karbi annabi sai aka ce bai da uba wannan bai da uba ba zan samu turn over mai kyau ba ba za a biya ni da kyau ba lamarin za a yi ta bada hakuri ne a ce maraya ne in Allah ya albarkace shi kaza ba ka kowace ta kauce halima ta kewaya kakkaf sai bata samu ɗan da za ta ɗauko ba shikenan abat li akhdhi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ta koma dan ta ɗauko muhammad wa ta iya ko kun fahimta jama'a wato ta ɗauko shi ne akan da bayar da ta iya wala'allaha kanat karihatan lidhalika fil bidaya mana yace mai yiwa ma kamar abin ya zama mata dole ne kamar tursasa ta aka yi falamma akhadhathu ya amma da ta ɗauke shi wa arafathu ta gano wane ne take ɗauke da shi ta masakat bihi sai ta riƙe shi kwarai da gaske ورأت أن مصلحتها ومصلحة bi في التمسك بهذا الطفل المبارك الذي أعرضت عنه anhu jami'un في البداية sai ta ga cewa ashe duk gaba ɗayan da buƙatun iyalanta gaba ɗaya sun tattaru ne akan riƙe wannan ɗa mai albarka wanda duk sauran mata suka kau da kai da ta ɗauko shi sai ta ga duk asiri ya rufu aka zo ana matsa ana tatsar nono nonon dabbobi da ake tatsa a ga ana ta tatsa nan nono bai kafe ba duk an cika bokitan gida da jarkokin gida lafiya halima ta ce wa yarta lafiya ta ce to ni na dai ban taba ganin haka ba kashe gari na dai haka kashe gari haka sai Allah ya kyankyasa mata a zuci sai ta ce ko da yaron nan ne ko kun fahimta jama'a kun ga yadda Allah yake wa mutum aiki Allahu akbar sai malam ya ce walana an na tasawwara halaha to mu dan tsaya yanzu mu suranta halinta wa hiya ta'khuluhu ala madadi a lokacin da ta ɗauko shi a bisa tilas din nan a bisa ɓacin rai ka kaddara ka kaddara kai ne kun zo neman abin da ake so ko kun fahimta jama'a kaddara yanzu bari yi misali wanda ba a fahimta tun da majalisun namu samari sun fi yawa da sauransu kun tafi za ku yi aure a wani gari wanda yake da kyawawan 'yan mata Kamar sai wani dattijo shi ya sharɗanta cewa shi sam ba wanda zai ba 'yar shi sai dai baka ita a kudindina ka je ka ga abin da ka aura kowa aka zo sai kauce kowa aka zo sai kauce kai ina tun zai kwashi abin da bai sani ba kai ina kenan sai ɗaya zo kewa garin kakkaf samu ko kwaya ɗaya ba ce to in je in yi ƙarfin hali Allah ya kiyaye to ka kaddara irin wannan halin shine malam yake cewa walana an natasawwara halaha mu dan tsaya mu suranta halin da Halima take wa hiya ta'khuluhu ala madabin a lokacin da ta dauko annabi a bisa dole din nan a bisa bacin rai a bisa damuwa ba a gamsuwa ba wa tukhatibu nafsaha qa'ila kuma mu kamar tana magana da kanta tana cewa ma ba mu hazzi al'asir menene ya sami rashin rabona ne cikin tsiya me yasa ni ban da rabo me yasa kuwa ce ta je ta rabauta menene ya same ni ne kullum gidna ta hunna dukkan mata suna samun abin da suka zo nema illa ana sai ni ce kadai abin da ya cancanta in samu bi wala ta'lamu ma fi tayyatul ghaib min alkhairi malam yace bata san abin da ke kudindini a cikin wannan alheri ba wama aksara ma nuwajihuhu nahnu min mithli hadhihi almawaqif kaji malam da ya gama tarihin ya gama wannan sharar fagen sai ce me yawaicin irin yadda noma muke fuskanta haka wato noma so da yawa muna fuskanta irin haka ina fatan mun gane fi hayatin al-yawmiyya a cikin rayuwar mu ta yau da gobe nalihu ala talabi shay'in mi naci ilhah naci mi naci akan neman talabi amrin akan neman wani al'amari wa nahnu la nadri aina alkhair ba mu san inda alheri yake ba wa hadha yudhakkiruna bi qawli Allah ta'ala wannan na tunasar mu maganar Allah madaukaki da Allah yace fa'afa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan kathira so da dama kukan kyamaci abu sai kuma Allah ya zuba alheri mai yawa a cikin shi wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai tsarki da ɗaukaka yana cewa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum so da dama ko kuma wani lokacin sai ku kyamaci abu sai ya zama shi wannan abin shine alheri gare ku jama'a ku tuna wannan aya sannan ku kabbara wannan halin da Khadija ta shiga to me ake so um, halima ta shiga to me ake so kai kuma ka tuna a nan shine ka rinka tunanin ranar da ka samu kanka irin wannan halin kar ka rinka saurin yanke shawara idan ka ga ka kada karaya ka kada karaya abin bai yi ba sai ka ba sai ka ce bari kai ka baɗi. din yau akwai ɗalibin da ya kai shekara goma yana neman university bai samu ba amma da ya yi applying FCE zai samu da ya applying polytechnic zai samu amma shi ina yake so ya tafi university a cikin shekara goma din nan ya isa ya kammala polytechnic ya kammala masters ya fara phd amma ya ki can wani sai kaga ya daure wannan da ya daure din nan yanzu nan sai wuce da sabuwar mota akan cewa shi lecturer ne ko senior lecturer ne amma ajinsu ɗaya da wancan shi kuma wannan yana nan yana jin haushin kowa yana jin haushin komai yana jin haushin hatta kan shi jarida in ya gani a ƙasa sai ya harare ta yana jin haushin komai ne a rayuwar shi me yasa saboda Allah shi yayi hukunci Allah yayi nashi hukuncin ya ika karɓar hukuncin Allah to ka duba ka gani irin wannan na faruwa ko baya faruwa Ina faruwa to mu tsaya ne garin wannan ne sai malai yake cewa wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu babban sahabi abdullahi dan mas'udin Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yace innal abda la yuhimmu la yuhimmu bil amri min at-tijara wal imara hatta yasira laha ko hatta yaysara lahu haka ne lallai bawa yakan ba da muhimmancin wani al'amari na kasuwanci ko neman shugabanci har sai wannan abu ya sauƙaƙo gare shi zai yi fayanzurullahu ilaihi sai Allah ya dubi bawan ko kuma ya dubi wannan alheri fa lil mala'ika sai Allah ya ce mala'iku asrifuhu anhu ku kawar da wannan abun wanda ya kwazo akan ya samu da gare shi fa inni yassartuhu lahu fa inni in yassartuhu lahu adkhaltuhu an-nar wannan abin in na sauƙaƙe mishi shi ya yi shi to zan shigar da shi wuta ƙarshe abin zai kai shi wuta Fa wasrifu Allahu anhu sai Allah ya kawar da wannan abin fa ya yatiru sai wannan bawa sai ya ainihin ci gaba ya tabayyaru yana ta canti ya ƙulu yana cewa sadaka ni fulan kaga wani ya riga ni da fulan wani ne ya je min makirci wani ya je min makirci wa ma huwa illa fadlullahi azza wa jalla a halin bai san cewa falala Allah bace. ko kun fahimta gana? ka je ka yi cinikin mota za ka je kai kuɗi shikenan kawai sai wani ya zo sai kara maka a mashin ɗinka kara maka ko tsaya kuna ta kayaniya kana zuwa sai ka ce o oh, shi sun yanzu ana rubutawa na rasul ya biya sai ta ce ai dan a caban nan ne shi ya min bakin ciki ko itaɓan nan ne shi kan bakin ciki ƙashin tsiya yake da shi mai yiwa ita wannan motar ita za ta maka sanadin shiga wuta amma kuma Allah ya so ka da rahama haka sai kawar da wannan sayayyar motar ya ke so duk lokacin da ka yunƙura ka yi abu ka ga yiwu ba to ka roƙi Allah cewa Allah ya za maka abin da yake shine alkhairi amma kar a manta ya zo a cikin sunna ayin istikhara to duk abin da kai istikhara ba za ka taɓa dama dangane da shi ba matuƙar istikhara ta yi a bisa yadda ake son ta mana yace wa min lutfillahi bi ibadihi annahu yuqaddiru arzaqahum bi hasabi ilmihi na daga cikin tausasawar Allah ga bayin shi Allah yana kaddara arzikin bayin shi ne da gwargwadon yadda shi ya sani bi maslahatihim yadda ya san cewa abin zai amfane su la bi hasbi muradihim ba da gwargwadon yadda su suke nufi ba faqad yuriduna shay'an bayan Allah sukan nufi abu wa ghauruhu aslah amma kuma sai ya zama wani wannan abun shine yafi alheri fa yuqaddira lahum al aslah sai Allah ya kaddara musu wanda fi alheri din wa in karihuhu ko ba ainihin wato sun ki wannan abu amma sai Allah madaukakin sarki sai ya zaben musu shi lutfan bihim dan tausasawa gare su wa birran wa ihsanan da kuma kyautatawa da mutuntawa da Allah zai musu ففي موقف حليمة هذا درس لنا بأننا لا لا نعلم عواقب الأمور أتكلم أن مسعيد حليمة تشجع حليمة تكرب هلي تياك zuciyarta ta ɗauki abin da asali ba shi ta so ba to akwai kyakkyawan darasi gare mu akan cewa ba mu san yadda ƙarshen al'amura zai kasance ba wala nadri aina alkhair ko mu san inda alheri yake ba fakan min amrin nas'a ilaihi jahidin so da dama akwai al'amuran da yake muna ƙwazo akan mu same su cikin ƙoƙari wa huwa yusarrafu anna amma sai zama an kawar mana da wannan abu wal khairu fi sarfihi sai zama kawar da abin shine alkhairi wa ma'a zalika amma kuma tare da haka nahnu natabayaq sai mu rinka jin kunci wa nata'affaq sai mu rinka samun damuwa fi ghaflatin saboda muna cikin gafala annal khaira kullal khair inda ma salimna min hadal amr mun gafala akan cewa alheri dukkan alheri ya tattaru ne a yayin da muka sallama wa wannan al'amarin da Allah ya zaba mana kawai anan alheri ya taru to amma sau da dama sai mu gafala ka ji mutum ya ta kunci ya ta ɓacin rai ya ta maganganu marasa daɗi ina fata an gane wa qad na'ridu an shay'in so da dama mukan kawar da kai game da wani abu wa nansarifu anhu mu kauda wuri wato mu ba da baya game da abin wa na'khudhu ala kurhin ma ainihin karɓi abin a bisa dole wa madadin da kyama ko wa aballahu azza wa jalla sha'nuhu illa an yuhaqqiqa lana al-khayra fihi amma sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙi yadda muke so ɗin sai ya tabbatar mana da alheri game da wannan abu lidalika dan haka fa maqamul abdi at-tafwid ila man ya'lamu awaqib al-umur abin da yake kyakkyawan matsayin da ya dace bawa ya dauka shine ya sallama wa Allah wanda shine ya san karshen al'amura warriba bima yaktaruhu kuma bawa ya yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya zaba mishi an gane ko lahu allamul ghuyub domin Allah shine masanin gaibi gaba daya wa yarju fi zalika husnul aqiba kuma yayi fatan kyakkyawan karshe fala taqtarih ala rabbik dan haka kar ka rinka nuna wa ubangiji abin da ya dace maka shine iktira cewa Allah ni kaza yafi dacewa da ni fala taqtarih ala rabbika wala tas'al ma laysa laka bihi ilm kuma kar ka rinka tambayar abin da baka da masaniya akai balis alhu sai dai ka roki Allah subhanahu wanda yake tsarki ya tabbata gare shi an yuhsina laka al-ikhtiyar Allah ya kyautata maka zabi wa an yardiya wa an ko yardiyaka bima laka sannan Allah madaukakin sarki ya saka maka yardar shi a cikin abin da ya zaɓan maka wa kam min alkhairi tahaqqaqa li halimati sa'adiyya li halimati sa'adiyya alheri nawa ne ya tabbata ga halimatu sa'adiyya radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda li sarfil atfali anha saboda kawar mata da jariran nan da Allah ya duk inda ta haraba ta samu ba duk inda ta haraba ta samu ba ba sai ka ga tana bacin rai ba tana damuwa ni yau ko dai na fito da bakar kafa ne ban da farar sa'a yau ni yau misali maganganu irin wannan da dan adam a al'adance za ga galibi ashe waɗannan ƴaƴa da suka yi ta kaucewa bata samu ba ashe alherai ne masu ɗimbin yawa suka nufo halima wata tawajjahu ko haka ne wa tawjihiha na hadha at-tifl al-yatim alheri nawa ne ta samu wajen fuskantowar da ta zuwa ga wannan yaro maraya allazi fihi khairuha wanda alherinta gaba ɗaya yana cikin wannan yaro wa khairu qaumiha da kuma daraja da alherin mutananta abadad dahari har ƙarshen duniya duk inda za a yi tarihin fiyayyen halitta sai an yi tarihin halimatu sa'adiyya dole duk inda za a yi tarihin annabi sallallahu alaihi sai an yi tarihin kabilar halimatu sa'adiyya su ne banu bakar ibnu sa'ad sa'adawa sai an yi maganar su saboda wannan darajar tasu ne fa har yanzu muka ji mun karanto a baya ana ta kwazon a gano ina ne asalin mauki'in ma saboda asalin jama'a eh, eh, eh, wuri ne sa'adawan wato wuri ne mai faɗi to amma gidaje ne irin gidajen ƙauye nan gida uku can gida hudu can gida biyar to an tabbata a nahiyar nan ce don ga nahiyar tana nan har yanzu to amma ana so dubbabbe a gane ina ne a yanzu me yasa ake wannan binciken me yasa ba a gano inda aka shayar da sarki fahad ba me yasa ba a gano inda me yasa ba a dama ana bincike game da waɗannan abubuwan ba saboda abin ba shi da wata alaka ba shi da wani muhimmanci amma game da manzon Allah sallallahu alaihi wa komai alkhairi ne Allah ya ƙarin tsira da aminci gare shi ba mu saurara a nan idan akwai tambayoyi sai a gabatar da su insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am na malam na sallallahu alaihi wa sallam mm. wato shi annabi gare shi mu'jiza ce sallallahu alaihi wa sallam ita halima gare ta karama ce to ko haka na iya faruwa a yanzu babu shakka haka na iya faruwa ka kiyaye ba ma ga mutum ba malamai suka ce har ga dabbobi ba za ka ga wata dabba ka ji tausayinta ka kamo ta ka zo kai magani kai mata kaza kai mata kaza sai ga albarkacinta wasu alherai sun zo maka sai ga kullum gidanka kuna kwana da yunwa da kai da matarka da tsohon ciki ran da aka waye gari kun haihu ba ku ce a kawo ba fa ba ku ce muna da bukata ba kun ƙara yawa ne ma a ran nan amma sai ga kuma ran nan ne za ku kwana cikin wadata shi da zo bako kafin magariba ya fi ku yawan suturu ko kuna ta yawo da tsohuwar riga ba wanda zai tausaya muku wata tsohuwar tana can tana haɗa sile biyu da sisi da kaza ba ta kawo mishi sababbin kaya amma kai da ka haife shi ba a jin tausayinka ko kun fahimci wannan yana faruwa gaskiya saboda Allah saboda wani alheri da ka jawo gidanka sai ka ga ainihin gidan yayi albarka yana faruwa na malam wa alaikum salam na'am na'am na'am ban gane idan muka gina makaranta eh, yau mm-hmm. aha to wallahi ba a ci gaba ne bari wa muku wani abu ku ji da ke wannan magana kuma ku dauke ta da gare ni don har an saka ni a board din wata makaranta irin haka a maka a yanzu a yanzu hatta a makka jinsiyat mutanen ƙasashe buɗe makarantu suke yi su ɗauko silabus ɗin gwamnati gwamnati ta zo ta musu rijista in ta musu rijista sai su karantar da 'ya'yan dukkan silabus ɗin na ainihin ƙasar saudiya sannan sai su ɗibo syllabus ɗinsu da kuma ɗinkin suturu irin nasu ba irin na saudiya ba sai hausawa suka buɗe sai aka ɗauko wani abokina aka sa shi darekta shine sai muka samu wani yaro bahaushe dan nan maka sai muka sa to ni ina daga cikin board din makarantar zaka je ga ƴaƴan Hausawa irin kayan Hausawa suke sawa Indiya su suka fara yin haka sannan mutanen Sudan suka biyo bayan su mutanen Bangladesh to shine Hausawa su yanzu suka fara idan yanzu muka ce za mu buɗe makaranta a Najeriya ‘ya'yanmu su sa dogayen kaya su sa kome da ya dace da addini da al'adar mu ba ci baya ne, ai dama asali ba su suturar bace syllabus ne kuma wallahi jama'a standardizing din syllabus ko ya fi komai sauki fiye ma da suturu domin matsalar da ta faru yanzu malam makarantar ga sunan burjik abin da kake bukata ka je ka ɗauki waɗannan da suka gama digirorin nan sai ka je ka kai su fce sai su pgd ko wane ne wane ne pgde ko shine postgraduate diploma a ilimi a education shi kenan ya je ya karanta business admin to zai iya karantar da mathematics zai iya karantar da kaza zai iya karantar da kaza makarantun gwamnatin an ɗauke su nawa ake ba su ana ba su dubu sha bakwai dubu sha biyar wani lokacin dubu tara makamantan haka sai ku ku zo ku sanya wa makaranta farashin da za ku samu kuɗi ku biya kuɗi ƙarshe sai naku makarantun sai su waye gari ba wai na su fi na gwamnati kyau ba a'a na gwamnati kan dama tuni galibi sun lalace a ƙasar nan amma galibi makarantun kuɗin su ne ake gani ko to na kun kuka tsara sai su fi saboda haka ƙarshe me zai faru gwamnatin za ta dawo ran da za ta yi gyara jama'a mata za na son ta kwafa da gare ku na gaya muku wani lokaci da tsohon gwamna sabon mataimakin shugaban kasa ke na madu sambo ya gayyace ni na je akan wannan makaranta ya ce yana son ya ga profile din makarantar ni ko na ɗauko komai in sa ranar har da laptop ta na tafi na mishi ya ce to amma ina ka samu wannan syllabus haka na ce na jihar kaduna na ɗauka amma sai ne modify na gyara shi to my own test na sassaƙa shi na gyara shi ya ce to amma wannan malam albani wanda ka fara za mu baka malamai mu ma gudunmawar mu kenan sannan kuma wannan abu in ya tafi ya ce matukar muna cikin gwamnati to za mu juye mu kuma mu ɗauko wannan naka syllabus ɗin musa don ya ce wannan in aka yi shi ya ce ba musulmi ba har kirista sai ya da ya karɓi wannan duk da akwai karatun addini a ciki ashe kenan kar mu taɓa jin na ƙasa a lokacin da za mu ce za mu gina makaranta za mu saka addininmu da al'adunmu da tunani irin namu yanzu watan da ya wuce gwamna hakim na ainihin kasar ino na jihar ino ya mayar wa da dukkan makarantun missionary makarantunsu da aka karba 1970s ya ce saboda sun gano cewa waɗannan makarantu na missionaries suna karantarwa da tsari da ilmomi da tunanin da tun da aka karɓa sai aka gane asara ake yi me yasa bai faɗa ka saboda su dama duk ƙasa ɗaya ne al'umma ɗaya addini ɗaya to abin da nake so in ce mu ma ai nan muna da makarantu irin waɗannan a lokacin nan a nan sabon garin zaria yarabawa sun kafa makaranta daidai da makaranta ta mishinari su kuma sai suka kafa ta ta musulunci ce da tunani na musulunci da komai ta fi kowace makaranta a lokacin haka ce za a ɗaukan ɗaliban lokacin har an yi kora ya kai wata shekara sai da aka taɓa rufe makarantar saboda kowa ya zo da ɗan shi dan yake so a ɗauka amma lokacin wannan 1970s lokacin na gwamnati ta ce to duk wata makaranta private duk wata makaranta ta addini duk wata makaranta gwamnati za ta karɓe ta a lokacin kuskuren da suka yi shine ni a cikin bincike na wanda na yi domin jama'a dole ne mu rinka yin abu muna tunani akwai wani da na rubuta mana a cikin abubuwan mu na makaranta saboda tunanin wata ran haka za ta iya faruwa ko ba mu duniya a ce gwamnati ta zo ta ce za ta karbe sai na samar da wasu shafuffuka na bayanai da shawarwari gwamnati ba karbe makarantun talakawa take ta ce za ta siya za ta saka sa karkashin su ba a'a za ta ce ne za ta sa ido wajen gudanarwa shine aka yi a ingila to shine yake faruwa a saudiya yanzu a makka ka zaka kafa makaranta private school gwamnati ta ce ga sharuɗanta in ka cika sai ta ce to shikenan amma duk da haka za ta sa ido kuma za ta rinka aiko da malamai domin ka kawo mata wani ci gaba ne duk da kuɗi za ka rinka karɓe amma ka kawo mata ci gaba ne wajen karantar da al'ummarta to ita kuma za ta rinka sa ido dan ne dan kar ai wani abu wanda ba daidai ba ko wani abu wanda zai cutar da tarbiyyar waɗannan 'ya'ya don 'ya'yanta ne abin da gwamnati take kenan amma eh, ka gina makaranta gwamnati ta karbe ka gina asibiti gwamnati ta karbe karshe wata gwamnati in ta zo sai ta ce waɗannan abubuwan ba priorities ɗinta ba ne don sarki goma zamani goma wata gwamnati ta zo ba ta ba da muhimmanci ga ilimi ko ita ce ba ta karbe makarantu irin wannan idan wata gwamnatin ta zo sai ta ce gaskiya ita ilimi ba shine priority ta ba shine babban muhimmancin ta ba to yanzu me zai faru kuɗin da ake dankarawa wajen waɗannan makarantun ba za a ci gaba da dankara su ba kenan to kaga makarantun kuma sun yi yawa dan haka sai su kasa abin da ya faru da gwamnatin kasar kenan sai kuma ta zo ta ce asibitoci in kuma ta duk waɗanda suke da private hospitals aka bi aka siya aka karɓe suka zama ƙarƙashin gwamnati ana tunkuɗa kuɗi wajen harkar lafiya in wata gwamnati ta zo sai ta ce ita kuma noma ne ba ta muhimmanci to ita kuma ta ce duk za ta bi gonaki ta siye so abin ba zai yiwu ba shi yasa ko ga suka kawo wannan harka ta privatization duk da akwai yahudanci a cikin harkar amma kuma akwai iya kula da harkokin yanzu ka dubi Nitel gashi ta mutu amma ga MTN tana yi ga Etisalat na yi me yasa saboda da gwargwadon yadda mutane suka zuba jalin su da su a cikin abu suke ba da muhimmanci game da shi da haka ni abin da nake gani ko kala zarratin ba zai jawo mana ci baya ba ƴaƴanmu ba za su tashi suna da ash'uru bin maqas suna jin su ba su kai ba ko kuma a tafi jami'a a haɗu wuri ɗaya a rinka samun matsaloli game da 'ya'yan a'a hasali yanzu akwai makaranta Hassan Gwarzo a Kano da ire-irensu ‘ya'yan wannan makarantar suka tafi jami'a galibi sai a ga sun yi exilin sauran sun zarce sauran ɗaliban da suka taho tare amma makaranta ce ta boko amma a bisa tunani na addinin musulunci don haka dole ne ma musulmi su tashi su wannan don su tsare wa kansu tarbiyya da makarantansu domin lokacin da aka kashe makarantun missionary a ƙasar nan sai su mishan din sai suka shigo wata riga don dama asalin makarantun su ba an yi su don samun kuɗi ba ne an yi makarantun ne don a tsare imanin 'ya'yan kiristoci sannan kuma a jawo waɗanda ba kiristoci ba su shiga cikin kiristanci asalin makasudin makarantun kenan to kaga gwamnati ta karɓe yanzu wannan makasudin ba shi ko sai suka ce su koma suna kafa makarantu kuma private kuma ba za su danganta su ga addini ba tun da gwamnati ta ce banda yin haka shi yasa ai yana daga cikin hikimar gaskiya wallahu alam da na hasasa shine makarantar mu ban yi mata wani abu wanda cewa makaranta ce ta islamiyya ko makaranta ce ta addini a makaranta ce ta kimiyya da fasaha amma with islamic ethics da ɗabi'u na addini wannan ku an yadda komai Mun ba ka iya sayan mota ka miƙa masa stika ta la ilaha illallah amma dai almuhimmi wurin road safety ka sa lamba ma ba ka sa lamba ba ka ka la ilaha illallah ka sa a wurin ba su kama ka ko kuwa <laughs> yawa wato saboda haka gaskiya saboda Allah kuskure ne gwamnati ta ce za ta karbe makarantu su kuma jama'a kuskure ne su yi tunanin cewa ba za su yi makarantu daidai da tunaninsu ba to yanzu kiristoci gashi nan sun yi makarantu makarantu ne na kiristoci da asibitoci na kiristoci da clinics na kiristoci da makamantan haka amma kun san me yake faruwa tunanin din na kiristoci ne amma sunayen sai a sa comprehensive sai a sa destiny sai a sa wane ne amma din na kiristoci ne da mallakar su da komai sannan duk inda musulmi suke rikici game da wata makaranta in suka ɗaga rasiyar kiristoci sai su aiko a siya sai su batta da wannan sunan nata da aka santa ba za su canza mata ba amma sai su kawo malamai kiristoci duk inda musulmi ya tsaga wani asibiti zai siyar ko faminis ko menene sai su turo sai a siya amma sai su bar shi da wannan sunan shi kenan sai a ci gaba amma sai ka zo ka ga kuma ma'aikatan yanzu kiristoci ne su suke da kaso mafi tsoka yan kaɗan ne musulmi a ciki Allah madaukakin sarki ya tsare da wannan muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk